Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin Indo Aisha wallafar Aisha Muhammad Alto. Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka ce bayan Dr. Ahmad ya gama wahalar da Indo Aisha nan ta fito tana kumbare-kumbaren baki ta nufi ɗakin hajjiya mama amma sai tarar da mutane a falon ta dawo kicin ɗin ta bi ta kofar ta ga ya bi ɗazu nan ma ta jiyo hayaniyar mutane ai bata ankara ba sai kawai jinsa ta yi ya ɗauke ta cancakat ya mayar da ita ɗakinsa ya rufe kofa aka dai ba don taso ba ta kwanta har bacci awon gaba da ita shi ɗin ma bayan ya gama abin da yake yi kwanciya ya rungume da ita a haka barci mai daɗi ya awon gaba da shi to anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ɗora gab da salara su ba ta farka ta buɗe idan ta karab suka sauka akan kyakkyawar fuskarsa yana baccinsa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yana sauke numfashi a hankali cike da jin daɗi a hankali ta fara ƙoƙarin janye jikinta a nasa tana matsawa baya ƙara rikota ta ji yayi cikin muryar bacci ya ce ina kuma zaki je da sauri ta kalle shi ganin idanuwansa a rufe ya sa ta murguɗa masa baki tana ƙunƙunai ta ce zan koma cikin gida ne yana ƙara matse ta a jikinsa ya ce nan a daji kike kenan ko shiru ta bata amsa masa ba ta janye jikinta ta sauka daga gadon tana ƙara turo baki ta ɗauki hijabinta ta saka ta nufi ƙofa tana ji yana kiranta amma ta yi banza da shi ta fice abinta ta koyi sa'a babu kowa ta wuce sadaf sadaf ta shige ɗakin hajja inna duk sa'an ta sadiya da salma suna kwance a tsakar ɗaki suna ta sharar bacci abinsu ta cire hijabinta ta raba gefen khadija ta kwanta ta limshe idanunta tana sauke ajiyar zuciya danda ta haɗu da wani a cikin suna na bata san me za ta ce musu ba ta gode wa Allah da ya sa bata haɗu da kowa ba Ba ta da kwanciya ba aka kira sallah haka ta tashi ta je ta ɗauro alwala ta dawo sannan ta tashe su suma suka je suka yi alwala suka dawo suka tayar da sallah da suka idar suka tafi kicin gurin su na Zainaba da su na Mere da Hajja da sauran yan uwa da suke tuyar waina da kosai da fanke suka saka hannu aka yi komai da su aka gama aka daddaura a leda aka zuba a cikin manyan kuloli aka aje don sai karfe bakwai da rabi za a yi addu'a bayan an yi addu'a ne hajiya mariya ta shirya ta sa hafsat da khadija suka raka ta asibiti gurin zinat don ta duba ta wanda da kuka shaɓe-shaɓe ta fito daga ɗakin da zinat ɗin take a ɗaure da mari saboda tsabar tausayinta da tsoron allah da ya ƙara ratsa zuciyarta ya ƙara shigarta Zainab ta daure da Mari duk ta yi wani baki kiran ta rame ta lalace kamar ba shugababbiyar Zainab din nan yar gayu yar gaban goshin mahaifiyar ta Hajiya Halima ba. Lallai duniya ba matabbata ba ce. Haka Hajiya Mariya suka bar asibitin tana kuka suka koma gidan makama ta yi wasu Hajja Inna da Hajiya Mama da makama sallama. Ta kara haɗa su Hafsat da Khadija ta yi musu nasiha sosai mai shiga jiki. Sannan su ma ta yi musu sallama suka rakota ta shiga mota direba da ya zo ɗaukar ta ya ja tana hawaye suna daga mata hannu suka fice daga gidan. da rana su masu bafa abdullahi da bafa usman da bafa kasim duk sun kwashe iyalansu sun koma gida bafa amadu shi ma da yamma suka tafi gida da sayin na mero da nana har da anti sadiya yayin da sayin aisha da hafsa da khadija kadai suka yi saura a gidan makama kafin dare yayi ita ma indo aisha dr amar ya zo ya dauke su suka koma nasu gidan dan ma an dame shi da kira ne ya tafi asibiti amma da ta sun wuce gida domin ya kosa ya ga ya nutsa a gida tare da amaryarsa don ya samu daman cin amarcinsa sosai hankali kwance iya son ransa bayan salar shayi kuwa ya bar asibitin ya zo ya dauke ta suka nufi gida sai da ya biya ta cikin sabon gari ya yi musu siyayya tarkacen kayan ciye-ciye sannan suka nufi gida suna zuwa kowa ya shiga sa domin yin wanka aisha indo tana fitowa daga wanka ɗaure da tawul a kirjinta ta faɗa gada ta kwanciyar ta saboda wani irin mugun barci da take ji sosai don idanuwanta har wani limshewa suke yi ba ta da kwanciya ba wani bacci mai daɗi ya yi awon gaba da ita sai da ya gama kintsa jikinsa tsaf ya yi shirin sa sannan ya nufo ɗakinta sai zuba kamshi yake yi ganin ta kwance tana barci ya ba shi mamaki sosai ya karasa ya ɗago ta da ƙyar ya samu da lallashi ya lallaɓa ta ta tashi ta zauna ya fita ya ɗauko ledojin da suka shigo da su ɗazu ya buɗe kaza yana ɗan yagowa kaɗan kaɗan yana bata baki tana lamshe ido da ƙyar tana buɗe baki tana karɓa aka ya samu da ƙyar ta ci kaɗan sannan ya bata lemo ta sha shi ma kaɗan ta ƙara langwabewa a jikinsa ta koma barcinta sai da ya ci abincinsa sosai ya ƙoshi sannan ya sha ruwa ya ɗauke ta mayar da ita kan gado ya fita ya koma nasa ɗakin ya wanko bakinsa ya dawo ɗakin ya kwanta kusa da ita ya janyo ta jikinsa ya warware tawul ɗin ya rungume ta ƙamƙam amma ko motsi ba ta yi ba haka ya gaji ta gwalgwala ta duk nacinsa dole ya haƙura ya kyale ta don ba zai iya aikata komai tana barci ba tafiya ta yi tafiya abubuwa duk sun mika har practical ɗin sayin indo aisha ya yi nisa ko da ta koma har sun kusa gamawa da yake dama a gida dr amar yana koya mata wasu abubuwan yana rage mata practical ɗin, shi yasa abin bai wani bata wuya sosai ba saboda ta ɗan san wasu abubuwan a ciki bayan sadakar bakwai dan Hajji halima Shagalin bikin walid da anti sadiya ya tashi ta kowane bangare shirye-shirye ne ke gudana abin da yi sai wanda ya gani wannan karin shagalin zai gudana ne a gidaje daban-daban gidan makama da gidan su walid da gidan bafa amadu sakamakon bayan an ɗaura aure a gidan makama abuja za a wuce da anti sadiya domin reshen kamfanin da yake wa aiki a can london su ne suka buɗe reshen sa nan abuja nan take kuma suka neme shi saboda kwazonsa ba sa so su rasa shi sun ba shi katon gida da motar hawa kuma gidan yana dauke ne da komai na bukatar rayuwa shi yasa walid ya ce wa iyayensa ba sai sun wahalar da kansa ba domin gidan baya bukatar komai ana yi kwana uku biki iyayen walid suka kawo kayan lafe abin da na gida ne shi yasa sai na zainaba ne da momi sai kawayen umma daga kano su su biyu kenan sai da suka fara yada zango a gidan makama kafin su da gunzuma zuwa gidan bafa amadu wanda suka samu kyakkyawar tarba ta ban mamaki sai da suka yi sallar azahar suka ci abincin da inna mere da yan uwanta suka hada musu kafin su baje katuwar tabarma a tsakar gidan aka fara bubbuɗe kayan akwatina goma ne reras cike da kayan arziki na alfarma Inna Mera ce ta fara korafi akan kayan sun yawa, amma sai momi ta ce walidin da kansa ne ya je ya haɗo komai nasa daga Dubai ba tare da kayan suka zo ba ne sai daga baya sannan kayan suka iso. Kaya fa sun yi domin kai iya kallon ka kana gani ka san an narka dukiya a wannan waje. Inna Mera ce uwar Sadiya saboda haka wannan karan tana gaba gaba kamar ba ita ba. nana ko tana gefe ranta duk babu daɗi saboda sun yi waya da Indo Aisha da safe inda ta saka mata kukan ta taimaka ta kira Dr. Ahmad Ahmad ta roƙe shi ya barta ta zo bikin Antisadiya amma ya ce wai ba za ta zo ba domin ɗaga mata kafa kawai ake yi don sun yi nisa a practical ɗinsu ta bar ganin yana aiki a asibitin wallahi idan ta yi wasa sai ta maimaita shekara shi da ta kira nana ta faɗa mata tana kuka tana roƙonta akan ta kira dakta Ahmad ta roƙe shi ko kwana ɗaya ne ya bari ta zo ta yi ko da ba za ta raka anti Sadiya abujan ba jin haka ne yasa nana ta shiga damuwa sosai ta kira Ahmad ɗin ta ce tana son ganin sa ya ce mata yana asibiti idan ya taso zai biyo kuma tun da ya ji kiran nana ya san cewa gimbiyar ta tasa ce ta kai kararsa sai bayan la'asar masu kawo kaya suka tafi duk da cewa abin na gida ne amma sun tafi da kayan ciye-ciye da dama ba su koma gidan makama ba suka ɗauki hanyar kano dama already tun ana saura kwana biyar biki inna zainaba ta tafi kano saboda shirye-shiryen sai ana yi gobe biki za ta dawo gidan sa sadiya a kai amarya da ita Dr. Ahmad kuwa sai bayan sha'i ya baro cikin asibitin kai tsaye gidan Bafa Ahmad ya nufa. Bayan ya shiga ɗakin Inna Mairo sun gaisa ne ya fito ya shiga ɗakin Nana domin Bafa Ahmadu bai riga ya shigo gida ba. Duk yadda aka yi ya leƙa wajen makama ne. Gidan Mashiru saboda Anti Sadiya tana makotansu inda suka yi zama a ranar tarewar Indo Aisha ita da ƙawayenta inda a nan ne za su zauna su ma tunda bikin ya karato. Bayan sun gaisa ne Nana ta yi masa maganar zuwan Indo Aisha bai katsaita ba sai ta gama bayanin ta tsaf kafin ya ɗora da nasa ya sanar da ita cewa indo aisha ta daɗe a gida ba ta koma cikin asibiti ba sai da practical ɗinsu ya yi nisa kuma hakan na ƙasa ne ga karatunta wanda suke gab da kammalawa kawai alfarma ya roƙa kuma ya sani ko yanzu ya koma za a bar ta zo To amma hakan ba shi zai saka abin bai shafi karatunta ba, tsafon layi za ta maimaita shekara, shi yasa yanke shawarar ta haƙura da zuwa ta mai da hankali kan practical ɗinsu, tunda dai sauran lokaci kaɗan ne su kammala. Alabashi sai ta je har can Abuja ta yi wa Sadiya kwana biyu. Duk inda Nana ta kai ga son zuwan Indo Aisha ta gamsa da maganganun Ahmad din. Ita ma ba za ta so Indan nata ta samu na karatun karatunta ba. Godiya ta yi masa kafin ta sallame shi ya fice yana wa Inna mai sallama. A kofar gida ya ci karo da Bafa Ahmadu zai shigo gidan Nan ya tsaya suka gaisa kafin ya shiga motarsa, shi kuma Bafa Ahmadu ya karasa cikin gidan. Washe gari na ta kira Indo Aisha ta kara bata hakuri tare da lallashinta tana lallaba ta. ba haka rai ya so ba amma jin za ta iya samun matsala game da karatunta sai kawai ta haƙura amma fa a cikin ranta takaici ne ke cinta balle ma da yamma da sosuna da sasalma, suka zo suka kira ta waya suna mata shakiyanci kashe wayar ta yi har da kwalla saboda tsabar haushi fatima na mata dariya ita kuma tana ƙara saka gunjin kuka kamar wata ƙaramar yarinya ranar ma dr ahmad kusan raba dare suka yi suna waya yana lallashinta sai da ya tabbatar da ta haƙura kuma ta saki ranta kana suka yi sallama cike da soyayya rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya da misalin karfe goma sha ɗaya na safe dandazon mutane suka shaida ɗaurin auren sadiya ahmadu bello muƙaddas makama da angonta walid usman bello muƙaddas makama wanda ya gudana a farfajiyar gidan makama inda yan uwa da abokan arziki suka shaida ɗaurin auren baki daga ko ina sun hallara abokan aikin su bafa ahmadu da na bafa abdullahi da na bafa usman da kuma shi walid ɗin har da abokan abokan Dr. Ahmad da suka hau Muktar kai har da mahaifinsu Zainat Alhaji Umar Hashim shi ma ya zo. Angwaye ko sun sha kyau da shigar fararen shaddoji. Hamza da Ismail sun samu halatta su ma abin dai sai wanda ya gani. Bayan daura aure aka yi kayataccen walima a gidan makama a cikin babban falansa wanda aka caka sha cike da walwala da farin ciki haɗi da annashuwa. haka bangaren cikin gida a wajen sajiya mama da hajja inna su ma sun yi taro daidai gwargwado haka ma can gidan sayin da aisha su ma gida ya cika makil da yan uwa da abokan arzika sai ne ake ta yi cike da farin ciki da jin daɗi amarya sadiya kuwa na gidan da suke walima ita da ƙawayenta ta ci kwalliya kamar ba ita ba canja kaya kawai take yi babu ƙarya fa walid ya zuba mata kaya sosai abin dai sai wanda ya gani su macen gidan su walid a kano suna ta nasu taron duk da husuna ta gudo zaria inda aisha ranar sai da ta yi kuka da ta kira waya ta je yanwa duk sun hallara amma banda ita To yaya za ta yi tun da karatu ne ko mai gidan nata ya ce ba za ta dawo ba ai ba ta da ta cewa ita kam ba ranar aka kai anti sadiya abuja ba sai wa gari bayan bafa amadu da suna na sun mata dukkan wata nasihar da ta dace aka mika ta gidan makama Shi da su hajja inna suka kule da ita cikin ɗaki suka yi mata tasa nasihar kafin makamai sa a kira masa Walid ya hada su dukkaninsu ya yi musu nasiha mai ratsa jiki da zuciya. Daga nan aka wuce da Anti Sadiya Abuja wacce take kuka sai na Zainaba ne da inna Merau a motar amarya wanda Hamza ne ke jan su. Su laurar da so suna motar wani abokin Walid don san ga alamar ya Ahmad bai da niyyar zuwa Abuja, shi yasa babu wacce ta tunkari gurin motarsa. ilai kuwa walida ya yi da shi ya ɗauki wasu 'yan uwa su tafi, amma papar ya ya ce wallahi ba za shi ba. tun da gimbiyarsa ta zo ba babu abin da zai kai shi Abuja gobe ma yana da operation da safe so Allah ya tsare hanya dole walida kyale shi da yake ba wasu mutane aka ɗiba sosai ba mota uku ce kawai ta hudun ce walid ke ciki shaida Ismail kwana ɗaya suka yi suka juyo zuwa Zaria Husna da Laura dai daga nan Kano suka wuce inna zainabu ma mijinta ya zo ya ɗauke ta suka koma Kaduna sauran bakin ne sai na mero aka mai da su zaria bayan sun baro antisadiya sadiya cike da kewa tana ta kuka amma kowa ya taya ta murna domin gidan da aka kai ta kamar aljannar duniya ne saboda haduwa da tsari ko kafin dare ya yi, duka bakin sun koma gidajensu lafiya ango ya shigo gidansa ba tare da ya bawa ranar farko kunya ba ya saki jiki ya mori sadakinsa duk da nokewa da koke-koken da ansariya ke yi bai hana walid yin taɓar gaza ba sai daga baya da ya fahimci irin barnar da ya yi ya zo yana ta faman lallashi da kuma lallabawa bayan sati biyu da bikin ansariya da walid dr ahmad ya sami kira daga fatima abokiyar karatun indo aisha inda take sanar da shi cewa tun je indo aisha take kwance a cikin asibiti babu lafiya hankalinsa idan ya yi dubu ya tashi nan da nan ya shirya ya nufi cikin asibitin duk da ranar ba shi da wani aiki lokacin da ya tozali da indo aisha hankalinsa tashi ya yi sosai ganin yadda duk ta rame lokaci daya nan da nan ya nemi ganin likitan da ya karbe ta to da yake kowa ya san shi babba ne a wajen shi yasa bai sha wahalar karbar fayil din indo aisha ba farkon abin da ya fara cin karo da shi shine sa tana da cikin sa har na tsawon watanni uku da kwanaki no wanda shi dama ya san za a rina tun laulayin da ta yi lokacin rasuwar inna halima daga ɗanyen abu da farko ta yi ta faman zazzaɓi lallai shi ɗin na daban ne haka indansa ita ma ta daban ce furkawa kawai indo aisha ta yi inda ta yi tozali da dr ahmad wanda ya rungume ta cike da farin ciki yana kwarara mata addu'o'i nan take sanin tana da ciki farin ciki ya kama ta kamar me ta kankame shi tana hawayen murna da jin daɗi kwanan ta hudu aka sallame ta bata koma gida ba ta koma inda aka sauke su domin sun kusa kammala practical ɗinsu amma sai dr ahmad ya danka amanar ta a wajen fatima sannan kullum ya zo cikin asibitin sai ya biya ta wajen ta inda yake kawo mata kayan kwaɗayi saboda cikin jikinta ko kafin ka ce kwabo samuwar cikin indo aisha ya gama zagaye dangi hatta makama sai dr ahmad ya sanarwa haka indo aisha ta dinga amsa wayar iyayenta da yan uwanta suna taya ta murna kunya kamar ta nutse a ƙasa nana kuwa ta samu labari sai da ta yi rawa da juyi kamar wata karamar yarinya tana faɗi dole zan fara tarin kayan jarirai domin jikoki sun kusa fara zuwa dariya in na mai rake mata ganin abin na nana da gaske take yi sai da cikin indo aisha ya kai watanni shida kana suka gama practical su suka koma makaranta suka kara watanni biyu inda suka zana final exam din su lokacin cikin indo aisha ya tsufa yana cikin watanni na takwas ne na aka rabu cike da kewa bayan an yi hotuna kuma an karɓi lambobin wayar juna Tsakaninta ko da Fatima zumunci ya yi ƙarfi sosai domin satin su biyu da gama makaranta aka sha bikinta da Dr. Lurwan kuma Indo Aisha ta je amma bata kwana ba saboda Dr. Ahmad ne ya hana don zuwan ma da ƙyar ya bari ta je. Bayan bikin Fatima da kwana biyu, Dr. Ahmad ya kai Indo Aisha Abuja gidan Aunt Sadiya, wacce ke da ɗan matashin cikin ta na watanni hudu, ta yi murna sosai. Nan suka rungume juna, suna murnar ganin juna. Nan ma kin barin ta yayi ta kwana, duk na ta la'asar na yi ya tattara suka koma Zaria. Cikin Indo Aisha na cikin wata na tara, Dr. Ahmad ya koma General Hospital Katsina da aiki. Ya so tafiya da Indo Aisha, amma fafar sajiya mama suka hana, suka ce ya barta a gida ta haihu, sai daga baya ta bi shi Katsina. Haka kuwa aka yi, ranar wata juma Indo Aisha ta tashi da nakuda, aka kai ta asibiti, ba ta yi wani doguwar nakuda ba, awa biyu ne kawai ta haifo santala santalan kyawawan 'ya'yanta masu kama Dr. Ahmad Sak kamar yayi kaki kuma duka maza farin cikin da ahalin makama suka shiga baya misaltuwa haka kowa ya ji abin daga sama makamakotin da aka faɗa masa baki ya ƙi rufuwa balle uban gayyar angon ƙarni washe gari ya baro katsina iya nufo zaria ko da ya zo an sallame su sun koma gidan bafa amadu can ya je ya sami gida cike da dangi da suka kwale a ɗakin nana ya rungume matarsa kama jikinsa yana saka mata albarka yana hawayen farin ciki haka ita ma nana ba zama ta yi jikoki sai shige da fice take yi wajen kula da indo aisha da kuma jariranta ranar suna aka yi taron suna inda makama ya sa aka yanka wani katotansa bayan ragunan da su bafa abdullahi suka yanka shi ma angon karni ya yanke yanke yara suka ci sunan bafa kasim da kuma bafa amadu suna musu alkunya ne da ammar da kuma amir sunan ya yi wa mutane daɗi hatta da anti sadiya ta zo ita da sahusna da kuma laurat har da kannan zinat khadija da kuma hafsa mai jego kuwa ta yi ta shiga tana fita cikin kaya na alfarma amma su tsada wanda dr amar ya yi mata can da yamma sai ga fatima ta zo dr larwan ya kawo ta cike da abin arziki abin dai sai wanda ya gani an yi shagalin suna lafiya kuma an tashi lafiya baki kowa ya koma gidansa lafiya cike da abin arziki Nana ta ci gaba da kula da Indo Aisha da samar yayin da Ahmad ya koma Katsina bakin aikinsa, amma idan ya samu lokaci yana zuwa kuma ko da yaushe suna makala a waya bayan wankan jegon da na nake wa indo aisha ta dage sosai wajen gyara ta ko kafin su yi arba'in indo aisha ta haɗe zam da ita ba su koma katsina ba sai da ta zaga dangi har kano sai da ta je kwanan ta uku sannan ta je kaduna wajen yin na zainaba ta kwana ɗaya ta dawo gidan makama dai wuni ta je ta yi musu inda sa mar suka wuni a wajen makama yana musu wasa da yake sun samu ruwan nono mai kyau sun yi balbal da su kamar yayan turawa kwanan ta hamsin da biyar na ta maida ta katsina gidan dr ahmad kwanan ta ɗaya ta juyo ta dawo gida cike da kewar indanta da kuma yan jikokinta haka ita mayin na mero ta yi kewar yaran sosai amma ta daure ba ta nuna ba saboda kara da kawaici Dr. Ahmad ya yi murna sosai da dawar Indo Aisha gare shi, dama ya yi kewarta dannewa kawai yake yi, aiko ranar ta ga ta kanta domin Dr. Ahmad bai mata da wasa ba sai da ya fanshe kwanakinsa tsaf. Indo Aisha ta yi ta masa kuka. Haka dai suka ci gaba da zaman su cike da soyayya a yayin da Indo Aisha ta zage sosai wajen kula da mijinta da kuma yayanta. Ban shekaru goma rayuwa ta ci gaba da gangarawa da daɗi babu daɗi. A haka ne muke ta cinye kwanakin namu ba mu sani ba duba da yadda rayuwa take gudu a wannan zamanin. A shekaru goma nan da suka gabata abubuwa da dama sun faru na farin ciki da kuma kasan haka. na bakin cikin dai shine rasuwar hajiya mama mutuwar da ta yi matakar girgiza ahalin makama gaba daya yaro da babba wanda har zuwa shekara biyar da rasuwar ba a daina kukan rashin ta ba musamman makama da hajja inna to ya za su yi dole ne su haƙura su yi ta yi mata addu'ar neman dacewa na farin ciki kuma shine aure-auren da aka samu ta bangaren jikokin makama don hamza ya yi aure 'ya'yansa biyu haka shi ma ismail yana auren hafsa kanwar zinat su ma haihuwa biyu duka mata har da takwaran zinat ɗin a ciki haka su kawo idris da kawo muktar kowa da iyalansa da 'ya'ya su laurar da husna da salma su ma kowace tana gidan mijinta yanzu a jikokin makama sai dai yara da tattaba kunne waɗanda jikokin su suka haifa makama dai da hajja inna tsufa ya kama su sosai sai 'ya'yansu da jikokin su ke kula da su domin musamman aka nemi 'yan aiki waɗanda ke kula da gidan da kuma kai da kawon komai zinat kuma ta ji sauki domin ba za a ce ta warke ba har ta dawo gidan mahaifinta da zama domin shi ma ya yi aure har da 'ya'ya kuma da yake matar na da hankali tana zaune da zinar ɗin tsakani da Allah tana kuma kulawa da ita duk da yanzu ba ta magana sai dai ta kalli mutum wani lokacin kuma ta yi ta kuka aka idan mutum ya ganta sai ya ɗauka mai hankali ce duka kannanta sun yi aure ita kaɗai ce bata ƙara yin aure ba fina kuwa a can wajen gantalinta ta je club ta yi mankas da daddare ta tuko kanta kafin ta kai gida ta yi mummuna hatsari a hanya motar ta ta shige kasan wata dab nan take rai yayi halinsa hajiya mariya ke sar da zina domin tana zuwa duba ta akai akai ita ma kuma ta gani ne a asibiti lokacin ta je dubo mara lafiya aka kawo gawar aka aje kafin iyayensa su karaso a basu A yanzu haka 'ya'yan Aunt Sadiya hudu, Indo Aisha mai sunan Hajiya Mama, sai Maryam da kuma Bello wato takwaran makama, yayin da Indo Aisha ke da garke domin biyar gare ta ras, da yake haihuwar nata kusan akai akai take yi. Bayan su Ammar ta sake haihuwar namiji aka sa masa sunan makama Bello kuma suna kiransa ne da makama. Sai mace da aka sa mata sunan Nana kuma tana kiranta da nanarta. sai autarta mai sunan hajiya halima suna kiranta da bebi duk yayan nasu babu wanda ya girma a hannunsu duk da yanzu dr ahmad kuɗi sun zauna masa domin ya zama babban likita sosai yan biyu suna gidan bafa usman mai sunan nana na zariya gidan bafa amadu mai sunan makama yana wajen takwaransa auta baby ce kadai take manne da iyayenta yar shekara biyar da haihuwa duka can suke makaranta sai sun samu hutu ne suke zuwa wajen iyayensu ba yayansu kaɗai ba hatta yayan su walid da su hamza suna gidan makama garke guda shi kuwa makama ko a jikinsa farin ciki yake yi ganin tarin zuri'ar 'ya'ya da jikoki rututu daga tsatsansa wannan karan sun samu hutun makaranta shi ne duka 'ya'yan na indo aisha da na walid da na hamza da na ismail har ma da na so suna da laurar da salma suka fara yada zango a abuja gidan dr ahmad domin yanzu a babban asibiti yake aiki a matsayin babban likita inda ya kera wani katon gida sama da ƙasa yayin da indo aisha sakamakon ta yi kyau sosai har ta wuce ya biyo zaria ta da digiri ɗinta na nursing yanzu tare suke aiki da Dr. Ahmad a asibitin da ke Abuja. Yaran dukkanin su sun fara yada zango ne a gidan Dr. Ahmad sai sun yi sati kafin su karasa gidan Walid. Tun jiya da suka zo suka hana Dr. Ahmad sakewa da hayaniyarsu su ko ina ya shiga bai tsira ba ita kuwa Indo Aisha ko a jikinta domin tana matukar son yaran. Tun jiya Dr. Ahmad bai samu wata kulawar da ta dace a gurinta ba tana gurin yara. Ransa ɓace ya fito daga master room ɗinsu ya fara sakowa daga saman step ɗin sanye da bakar jallabiya. fuskar sa tana bayyana tabbas jiya ba yau ba, amma a kallon farko za ka fahimci haiba mai haɗe da kwarjininsa na nan a tare da shi har yanzu. fatar jikinsa ta ƙara gogewa alamun hutu da jin daɗi sun ƙara samuwa tun da ya sako daga falon gaba ɗaya yaran suka nufe shi suna gaishe shi manyan ne samar da amir sai indo aisha yar walid da junior dan wajen hamza su ne ba su taso ba suna gefe suna buga game ɗinsu kallon farko indo aisha ta yi wa dr ahmad ta fahimci baya cikin walwalarsa fuskar nan baba Annuri, ya ɗaure ta mau sanye take da doguwar riga baka ta ɗaure gyalan kayan a kanta bayan ta kama gashinta daban duk da 'ya'yan da indo ta zuba amma kyan jikinta da na fuskarta suna nan sai a kallon farko za ka gane ta fita daga sauran yaran mata ta koma tsawon manyan mata bai ce mata komai ba ya ja hannun bebe da ke makale da shi suka fita zuwa harabar gidan da kallon mamaki ta bi shi kafin ta kaɗa kai tana turo baki bai da fita ba sai gashi ya shigo fuskarsa babu walwala ya ce amir ammar isha gaba ɗayan ku kowa ya shiga ɗaki ya ɗauko akwatinsa ku zo nan ga fita zai kai ku gidan big dadi. ya faɗa yana ƙara haɗe rai cike da mamaki indo aisha ke kallonsa kafin ta yi magana amir ya riga ta da faɗin dadi ba mu gama hutun a nan ba fa sai wani satin ne za mu je gidan big daddy ko ya faɗa yana kallon yaran gaba ɗaya suka ce kwarai kuwa ya amir ƙara gyara tsayuwa dr ahmad ya yi ya ce ai na sani amma wannan karin bana bukatar hutun naku oya maza ku tashi kuna bata mana lokaci jin yadda yayi maganar ne yasa indo aisha ta bude baki za ta yi magana kenan amma bata samu dama ba saboda harar da ya zabga mata cike da kunci yaran kowa ya nufi ɗakin su suka ɗauko akwatunan su gwanin ban tausayi ko sallama ma babu wanda yawa indo aisha suka fice suna sharar kwalla tausayin su ne ya kama indo aisha ita ma idan ta ya cicciko da hawaye Baby ce ta kwace hannunta a cikin na Dr. Ahmad ma da gudu ta bisa su amir tana faɗin ita ma za ta je dokta bai damu ba sai ma fuskarsa da ya saki suna tsaye a falon bayan ya dawo shiru suka ji karar bude gate alamun fita ya fice da su ajiyar zuciya doktor ya sauke kafin ya fara taku zuwa inda indo aisha ke tsaye ita kuwa ta kwara masa ido sannan ta ce yanzu fi sabilillahi dadi me laifin yaran nan da zaka kora su gidan ya walid bai mata magana ba har ya so gare ta bai yi wata wata ba ya kai runguma jikinta yana sauki a jar zuciya cikin ta ya rada mata cewa kina son jin dalili na bata samu zarafin magana ba ya ce gefen kunnanta ya ce saboda sun hana ni sakewa da matata tun jiya na so kasancewa da ke amma sun hana ni gaskiya yaran nan sun shiga ranki fiye da ni shi yasa na tura su can su ma su ji abin da nake ji murmushi ta saki kafin ta juyo da fuskarta tana kallon sa cikin wani salo mai wayar fassarwa kansa ta kama sannan ta yi ɗage ganin haka sai shi kuma ya ɗaga ta cak inda ta samu nasarar sumbatarsa a kumatu sannan kuma ta lafiya kirjinsa ta ƙara shagewa jikinsa tana sakin ajiyar zuciya a hankali ta ce dadi a kullum idan na kalle ka na kalli zuri'ar da Allah ya bamu sai na ƙara gode wa Allah domin ba wayo na bane ko wani abu nawa yasa Allah ya bani gwarzon namiji kuma sanyin idaniya ta a lokaci ɗaya ba ina ƙara godiya ga Allah da ya mallaka min kai a matsayin mijina abin sona ina son ka ina matukar kaunar ka ina fatan har abada na mace ina bauta maka a matsayin baiwa da ubangidanta ƙara kankame ta yayi ganin tana kwalla ya shiga faɗin ni ma haka bugawar zuciyata na fi ki dace da sa'ar samun ki a matsayin matar aure na kuma uwar 'ya'yana a kullum na kalli kwayar idan ki sai na ƙara jin sabon son ki da ƙaunar ki na ƙara shiga ruhi da zuciyata kullum sai na yi wa makama godiya da addu'ar gamawa da duniya lafiya saboda shine ne silar haɗa ni da gimbiyar mata kuma sarauniyar zuciyata Jin haka ya sa cike da jin daɗi ta furta alhamdulillah tana ƙara shigewa cikin jikinsa cikin wannan yanayi ya ɗaga ta cak ya fara haurawa da ita sama cike da so da ƙaunar juna wanda ba zai taɓa yankewa ba har abada. Mai sauraro, an muka kawo ƙarshen karanta muku wannan littafi mai suna Indo Aisha wanda Aisha Muhammad Alto ta wallafa da fatan kun ji daɗin yadda wannan labari ya zo gare ku. alkaran da ke cikinsa Allah ya sada mu da su kurakuran da ke ciki kuma Allah ya yafe mana baki ɗaya. Godiya ta musamman ga mawallafiyar wannan littafi bisa yadda ta jajirce wajen fito da wasu abubuwa da ke damun al'umma a wannan rayuwar tamu ta yau. Haka zalika kuma godiya gare ku bisa yadda kuka jajirce kuka biyo mu tun daga farkon wannan littafi har zuwa yau da muka kawo sa muna godiya kwarai da gaske Allah ya bar zumunci. Kamar yadda aka saba za ku aiko mana da sakonnin ra'ayoyinku dangane da abin da kuka fahimta ko kuma darasin da kuka ɗauka a cikin wannan littafi. Kar ku manta ku rubuta cikakken suna ta yadda za mu samu damar iya karanta sakonnin naku. A madadin Mujtaba Abdulrahman da kuma Abdulbasir da Abdulmumin waɗanda suke ɗawainiyar sada ni da ku a kowane lokaci. Suna na Zainab Mai Agogo nake cewa sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon labarin na gaba.